shehu dan shi ne ya almajiran said ibrahim yakub ilzakzaki ya fi zaula da ke faudiya zaria suka yi bikin saukan alkur'ani mai girma a muhallin faudiya zaria taron da ya samu mahalarta daban-daban babban bako a wajen mai jawabi shine Sheikh Malam Abdulhamid Bello Sheikh Malam Abdulhamid Bello ya jawo hankali akan matasa maza akan mahimmancin karatun alkur'ani da mahimmantar da karatu sai dai yanzu fatan ainihin a dawo da rayuwar al'umma ne a bisa koyarwar alkur'ani kuma wannan shi ne manufar ita wannan da'awa ko wannan gwagwarmaya wanda da mushe sharafa bin ibrahim ya bisa wallah ke kiran wannan al'umma a kai kuma albarkacin wannan da'awa ne yanzu ake farkar da mutane ake ainihin a alƙur'ani ake karanta shi ake saukewa ake ƙoƙarin kuma ganin cewa ma an dawo da al'umma kan tsarin rayuwa na alƙur'ani kuma muna fatan da izinin da za a kai ga nasara wannan babu kaushi ko kokon wanda kuma wannan shi ne ma ya tada hankali ya firgitar da azzaluman kafircin wannan ƙasa da ma duniya mai gida suke ta hauka na ganin cewa wai sai sa karfi su hada to sun riga ba sun wannan al'amarin ya riga ya kama hanyar tabbata musulunci sai ya tabbata wannan zai su yi ta su amma mu abin da muke na fiti ta farko mu mu riko da gaskiya mai riko da alƙur'ani mu karanta shi aikata kuma wannan shi sai shi ne zai ba mu wannan saboda ba ba karfin mu bane zai ba mu Allah to mu yi riko da Allah abinda kuma za mu yi riko da shi Allah ya yarda da mu to babu kamar yin riko da wannan ainihin alkur'ani alhamdulillah kamar da muka sani kamar wannan makaranta yadda ake ganin sa shi nan wurin a gushi azzaluman mahukuntan wannan kasa da suka gusau To sun yi rosau, amma karatu ba a daina. Bayan kammala jawabin Sheikh Malam Abdulhamid Bello, an mika kyaututtuka ga ɗaliban da suka yi saukan Alkur'ani mai girma, wanda adadin ɗaliban ya kai akalla mutum bakwai da mata da maza. Bayan kammala mika musu kyaututtuka, an mika abin magana ga Malam Ismail wanda Malam Ismail ya yi jawabin godiya bayan kammala jawabin Malam Ismail na godiya sannan aka mika abin magana ga Prof Abdullahi Ɗanladi ya rufe taron da addu'a bayan kammala rufe taron da addu'a mun zanta da wasu ba'adin ɗaliban da da Allah ta'ala ya musu tagomashi na sauke alkur'ani mai girma sun bayyana mana kallon farin cikin da suke yi na wannan rana da suka samu wannan tagomashi annabi yana gaya mana cewa inni tarikun tabi ba ni" ban mantawa muna da wani yaro haidar haidar din nan gaskiyar magana abun alfaharinmu ne wannan yaran ya zo wallahi qur'ani ba zai iya karantawa ba amma a cikin wannan dan short time din ko shekara bai ba da yardan Allah har ya zo yana ma iya karanta mana da wasu sashi na ɗalibai kuma qur'ani ya zama mushi ba ba wani abun wahala ba dole gaskiya mu nuna nuna nuna lalle dole muna da abun faɗa a wannan sashi to alhamdulillah Allah ya saka da ina kira da uwana maza ko gaskiya sai ma'aikata in zamani ya canza an baka da ilimi gaskiya ba za a je ya kamata ya za su yi karatu iya ina kira a gare su lallai in sun yi baya da shi sun gaggauta matsawa kusa da shi saboda gaskiya ba ƙaramin ci gaba yake kawo wa al'umma domin idan ka yi karatun ƙur'ani to komai naka na rayuwa yakan zo a sauƙaƙe ne ba tare da wani ɓacin lokaci. Daga Alhaji Ƙarami ABX Najeriya.